alhamdulillah godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ke gadara komai cikin kaddarawarsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar sake haɗuwa da juna domin ci gaba da sauraron karatunmu na tafsirin qur'ani alhamdulillah kamar yadda muka sani muna ranar lahadi wanda kuma kusan ita ce darasinmu na hudu a wannan wata da albarka wata na tara a kalandar musulunci hijirar manzon kira sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina tara wanda ta yi daidai da ashirin daidai ko tara ashirin daidai ga watan biyar a miladiyar annabi isa alaihi salatu sha takwas alhamdulillah kamar yadda aka sani kamar yadda ya saba gudana cewa kafin a fara karatu akan gabatar da 'yan tambayoyi bakin gwargwaro wannan tambaya ta farko tana da alaka da sallah yake cewa mutum ne yana cikin sallah a raka'o'insa biyu na farko ɗaya sai ya mance sura ya karanta fatiha kadai kuma ya je ya zauna a raka'a biyu a madadin ya yi ta hiya ya tashi kuma a nan sai ya sallama daga baya sai ya tuna a ashe ba gudun sallama ba ne sai ya tashi ya je ya kawo raka'a guda biyu da suka rage a rakawoyi guda hudu a wannan bin ya zo karshe allo sai shiga shakar wai uku ce ko hudu allo ya tashi ya karo waya ya hukuncin sallar shi sau da mawa kun san hukuncin kabari da badi wato matsala ce wanda malamai suke da ta cewa da yawa a kanta akwai waɗanda sun tafi su ana su fahimta da ƙari da rigi in kayi ba a za ka yi akwai wanda su sun tafi da ƙari da rage in kayi me za ka yi kuma abin za ka yi akwai waɗanda suka tafi kuma akan cewa in ƙari ne ba di in ragi ne idan ku aka samu da ragi da ƙari sun haɗu me za a yi to ai kun ba da amsa to da kira sai mu dawo a wannan na ƙarshen in ƙari kai kai ba ko idan ko ragi kai me za a yi idan ko da rage da ƙari in sun haɗu gaba ɗaya me za a yi babali domin mai yake cewa yawon da bilanin bandaksi haka yake bada ko cikin shi ba wai ya kawai ne to don wa na gurin kaga abu biyu ya haɗa tare da kai ga rage da kai na kabar bar sura ka karanta ba domin karanta surar kamar yadda karanta a surar tafan na fito za ga karanta surar sunna ne tsayuwar karanta ta sunna ne bayyana ta ko ɓoye ta sunna ne wasu abubuwa da yawa a nan kayan kayan rage in ka rako kuma da kasuwar ka abin kai sallama nan a nan kayan kari dan a sallah sallama ɗaya ake shi kuma sallama nawa yi. biyu ga can kuma har wata malama da ta sallah nan a nan wurin an tashi an yi wani abu to a nan wurin dai kura abin da za mu kalla tun da an ce idan ragi da ƙari sun haɗu ba a ce ba sai in ragi ya yi yawa ko in ragi ƙari ya yi yawa ci aka idan ragi da ƙari sun haɗu mai za a yi sujada ta kabali to anan kuma haka za mu yi tibar wani hukunci naka akan cewa sujada ta kabali za ka yi sai wannan kuma yake cewa jiya yana ɗauke da azumi sai amai ya same shi wai yaya azumin sa yake azumin nan ya lalace ko kuma azumin sa yana nan malam azumin ka yana nan da azumi da ba azumi yake ba amai ko da haɓo duka wannan ba sa karya azumi sai mu zo wannan kuma sai yake maganar eh, yaya hukuncin ba da jini yayin da mutum yake ɗauke da azumi to ya ɗan za a koma wurinka a haka sai a ce ya halitta waɗanda suke ganin baya dacewa a ba da jini. ai duka yana daidai da kahu shi ma kawai wani abu ne da jini ake fitawa a cikin mutum to za a iya auna shi daidai yake da kawo don haka waɗanda suke ganin bai kamata a bada jinin ba sun kalli wata illa da take iya faruwa idan har wannan illar ta faru to shine suke nuna akwai karhanci menene illar kada mutum a ɗauki jininsa ya samu galafaitar da zai kai ya fita daga hayyacinsa idan har haka ya samu har ke zai fita daga hayyacinsa to ba a yarda mutum ya jefa kansa cikin halaka ko cikin matsatsi to wanda sai suka ganin bai dace ba a bada amma in har mutum ya bayar da jini ko aka yi masa ƙaho yake ganin ba zai samu kowace matsala ba jarum zai dawo ya ji jikin shi ba wata mushkila wannan ya halitta sai wannan kuma shi ma tabbaya ta gaba ya ce wala yana da wata rashin lafiya likita ya ba shi magani amma ya rubuta masa ƙa'idar wannan maganin so uku ake shan sha'ayi ne so uku ake shan sha'ayi ne ai kun dai gane idan ake so ake so uku ake sha'ayi ne kira a sha da sahibo a sha da rana kuma a sha da dare to kaga yanzu a nan shi abin da yake so a dakatar masa da azumi dan ya samu damar shan magani da rana to malam koma wajen likitarka. ka ka nemi shawara a wurinsa kamar biyu shin wannan maganin yana iya wa a mushi sha sau biyu a yini in ya duba ya ce maka eh ka ga wannan matsalar shi kenan in kuma ya ce a'a sau uku za a sha sai ka ce to da Allah rikita ƙarin bayani na iya sha da asuba kuma in rana ta fada in sha can in dare ya raka kamar karfe goma in sha an yi sau uku da ayi to ya kamata ka nemi likita da wannan shawarar ta ba dama za ka samu haka ka ci abinci kuma don Allah ce muku na ne ama in gaman da gangame a ah, inda gangame Allah ki ka kware inda gangame ne ma'amai da gangame ne ma'amai wannan a azumin sa ya kai an gane matukar inda shi ne ma'amai ba to azumin sa yana amma in shi ne ma'amai amai ya zo da gangan to azumin sa ya ɓaci wa minista ka a faka'a haka tun a nan risala haka yi duk mutumin da ya nemi amai ya yi amai to sai ya raba Allah kiyaye amin wannan shi kuma yake a yaya hukuncin yin amfani da makilin makilin na ganin man goge hakuri ko idan mutum yana ɗauke da azumi to malam a kan farko sai a ce ya halitta amma shawarar da nake baka don Allah ka bar makilin ka zo ka yi amfani da sunnar baban kasu manzan tsira sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ta yi wannan makilin kin so a hatta da abin da ya shahi tattalin lahiyarka da kiwon lahiyarka da baka koshin lahiya a jikinka da fitar maka da wasu kazance-kazance na tutattakin da wani magani ba zai iya kare sosai wannan asawaki to da haka da dawo kai amfani da sunnar baban gasu manzon ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kai amfani da asawaki wallahi yahi wallahi yahi wallahi yahi saboda hata gwada ka gani yin amfani da bakin ko ba azumi kake ba da duk kake yin shi kawai gari ba kai ba to sai ka ji bakin kai na bugawa kuma bugawar sai ta sama da bugawar da baka taba amfani da bakin ba to da yi amfani da wannan asawaki shine sunna ta kaman miya ta manzon tsira kuma sunnar da ita ce manzo Allah ya ban kwana da ita a duniya lokacin da yana rungume a wurin ummu Aisha dan uwanta ya shigo da asawaki yana tamnawa manzo Allah ya yaji ido akan asawakin nan kai tsaye umar aisha ta gane bukatar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ko dai asawakin kake bukata ya gida kai ta amso asawakin nan ta wanke shi ta sa bakinta ta tamna ta ba maza Allah ya tamna yana gama asawakin sai ga ya daga hannun ci Allahumma rafiqal a'la da ke nan kai amfani da asawaki malam yayi amfani ka shiga abin da yake da khilafa har kana tambaya ya halatta ko bai ka ga asawakin da kai ma hankalinka kwance ko dai ma da wara sai kai amfani da asawakin ka ya halatta kai amfani da asawakin a dukkan yinin ka ba da to Allah ya taimaka sai wannan kuma shi kuma wani jaje ne hmm. sai ka ce menene hukuncin da mutumin yana da miliyoyin kuɗi amma in yi tashi ka bayya ba mutane ba na ko dai bayya a suwa ya ma ya gane ana fidda zakar tuka tun da ya ce in yi tashi fidda zakka baya ba mana ka ce baya baka ka kai kuma da baya baka yanzu haka ba za mu san da sa baya baka in har kana daga cikin mutum takwas wanda Allah ya ce a ba su in bai baka ba ya laifi ko amma an baka ciki ko kuma kana cikin ma akwai wata abu da ya hana ba musamman kowace illa ce ba za mu yi hukunci ba amma dai mai zakarin ya fitar ya ba wa waɗannan guda takwas wanda Allah da kansa ya raba saboda muhimmancinsa da aka zo kan zakka Allah ya ce wa matsala ce ne hannunka sha'anin dukiya ya gare shi bari ni da kai na zan raba kai ka isa masa ba Allah ya kasu mutum takwas wanda ya cancanta ba in kana cikin ya baka kuma an bai baka ba karka bata dai kai ma ka roki Allah Allah sa ka samu kai ma ta ranka hudda karka zama dan jiran Allah ba ku samu Allah ya mana jagora ina ga waɗannan sun yi sai insha Allah sai mu je kai tsaye cikin karatun sai ka karanta inna allaha la yastahi ko kuma wa bashir alladhina amanu wa min salihati anna lahum jannatan jaka inna allaha la yastahi la yughayyiru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم za mu su samu shine an Allah subhanahu ta'ala ayar ta je ya ce bashir na amanu ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka bayar da albashir ga waɗanda suka yi imani wa amila salihati suka ayyuka na gari menene albashirkin amna lahum jannatin cewa lallai suna da manya-manyan gonakai wanda suke cike da kayan marmari da manya-manyan masamkai wanda al'anharu ƙoramai ta jiri suna ta malala min ta ha ƙarƙashin ginnansu a gidaddakinsu na aljanna allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kulla ma ruzuqu min ha min rizqan duk lokacin da aka arzuta su wani abu daga ni'ima ta aljanna min samaratin na wani bangare na ɗin itatuwa a matsayin rizqan abinci abin sha abin bukata kawo sai kan suna cewa hazal lazi ruzuqina min qabl wannan abin dama shine aka arzutar da mu tun ɗazu suna nufin kafin zuwa su aljanna ko kuma zama su aljanna a karo na farko kafin a kawo shi a karo na biyu Allah ya ce wa utubi saboda an zo musu da wannan abun ne mutashabihan yana kama da juna ta fuskar launi amma a ɗanɗano ya sha bamban Allah ya ce wa lahum fiha azwajin inda muka tike kenan a cikin aljanna suna da mata na hurul aini mutahhara abin tsarkakewa abin tsarkakewa kamar yadda muka faɗa hissan wa ma'ani an tsarkake su a gangan jikinsu suna da kyan diri da kyan kama haka ma wajen ɗabi'arsu suna da kyakkyawar ɗabi'a a haka allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin nasu qur'ani a ɗabi'ance yake cewa fihinna qasiratu ƙorfi." a cikin aljanna mata ne masu takaitaccen dibi ba sa kallon kowane maza sai mazansu kasaratu ƙarfi kuma lam ya tsumintu na insun qablahu wanda kafin su aljan ko mutum bai taɓa kama hannunsu ba daga nan allah subhanahu wa ta'ala ce su ne dai urban masu tsananin nuna ƙauna ga mazansu kaga can a ɗabi'ance a tsarkake suke haka ba kuma a halayensu a tsarkake suke shine allah ce azwajin muqahhara shine tun je muke faɗa cewa kenan wannan shine cikar ni'ima Allah ya ba mutum irin wannan kin gata da kyan diri kuma gata da kyan hali sai dai abin tambaya to idan aka shiga aljanna mu muna so a ba mu ɗan mata galla galla to saura da mai mu haka za mu shiga aljanna nan haka dukun dukunkin nan ko ba sai an tallama ba idan har tana ita galliliya sai aka kai ka kamar yadda kake haka ginan ka sha wahalar faskare zuwa gona wahala dai ka ko matse an ya ita ta samu farin ciki to ashe ba haka na har ta da kai sai an tara maka ko matsa dole sai an sake maka halitta kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa wato tawaga ta farko wadda za ta fara shiga aljanna kamar su kare ya ce suratu ala suratu da kamar lailatul badr ya ce kamar su yadda ka san kamar wata daren kwana goma sha biyar kuma tsawon kowane ɗaya daga cikin wajen zira'i sattin ne daidai tsawon annabi adam haka zamu shiga aljanna to shine idashin bayanin da je da haka kenan shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bari mu fiha azwajun mutahhara lalle a cikin aljanna suna da mata abun tsarkakewa Allah ya ce wa ya fara dole. su cikin wannan aljanna suke da wama. har abadan Allah kuma ji Allah amin daga nan Allah subhanahu ta'ala cikin hikima kuma sai yake so ya buga mana misali da wasu abubuwa waɗanda suke masu kama hankali don nuna mana akan cewa wannan ƙuranin ba bayanin aljanna da wuta kaɗai ya takaitu ba a ya tattara da wasu abubuwa na abubuwan da za a kawo na fannin halittu na Allah imma abu mai rai ko mara rai mai motsi ko marar motsi an gane ko wanda ake gani ko ma wanda ba a gani mai girma ko wanda yake da karamin girma don ganin wannan abin ya kare wa dan adam jago da tabbatar da kudurar Allah dan ya bauta wa Allah shi ne abin Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yastahi lalle misali ubangiji subhanahu wataala baya barin an ya dariba masalan ya buga mana misali cikin qur'ani ma ko komun karamcin abu ba'uratan saburo ne fa ma fawqaha ko abin da yake sama da sabo Allah ya ce in Allah ya ka irin wannan misalin to a nan mutane sai su karkasu guda biyu gida biyu tunda Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika wa ma Allah iddatan illa fitratan lil ladina kafaru yastaqil ladina wa yazdana ladina amanu wa la yartaba ladina menene gaba to kaji shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to idan ya ka wannan fa amma allazina amanu amma su masu imani fa ya'lamuna suna sani annahu misalin da Allah ya kawo wani sabaro ko sama da sauro alhaqqu gaskiya ce abu da wanda yake tabbatacce min rabbihim daga ubangijinsu Allah ce wa amma allazina kafaru amma su waɗanda suka kafurta fa yaquluna saboda rashin hankali sai ka suna cewa ma za a radar lafu bin hada masala mai Allah yake ni da wannan misali ya rasa ya kawo misalin da zai kawo sai da tautau ka masala aka wuce ta hazza ta baita ya rasa misalin da zai kawo sai kuda an gane inda waɗanda suke bauta wani allah ba allah ba an gane dan ya kulku ban wala wuji wujitan wala kuma yake cewa ya wada durba masalan fastami'u la wa in su ba haka cewa yake cewa ko sha Allah yastanqizuhu min la fa talibu wal maqdur shine suke cewa maza arada Allah bi hadha masala ya salam me Allah yake nihi da wannan misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya dullu bihi kasira da irin wannan misali Allah ke kaddara rashin shiryuwa ga mafi yawan mutane wa ya hadi bihi kasira kuma da irin wannan misali da Allah yake shirar da jiyawa daga cikin mu'minai Allah ya ce wa ma yudullu bihi ba ko Allah yake batar da shi daga wannan misalin ba illa fasikina sai fasikai su ne kafirai kamar a ce su wane ne fasikai tafsirin qur'ani bil qur'an Allah ya ce allazina yanquduna ahadallahi su ne waɗanda suke warware alƙawalla na ubangiji alƙawali na allah wanda suka yi fil kutubi cikin littattafai min imani bi muhammad sallallahu alaihi sallam da sunan za su imani da bazala kuma wannan alƙawalin min ba da mai allah ce bayan sun kulla wannan alƙawalin sun karfafa wannan alƙawalin amma ta hanyar maimaitawa na yarda na yi na yi na yi kaga wanda karfafawa ne ah. ko kuma bayan sun dora rantsuwa billahi da zai ilaha illa ko sai mun yi kaga abun ai ba karbin ba bane shine Allah ce allazina na ahadallah su ne wata suke warware alkawari na Allah min ta mithaqihi bayan sun kulla wannan alkawari bugo na gaba wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal ya kai suna yanke abin da allah ya yi umarnin a sadar da shi na zumunta na imani da dukkan annabawa na imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi abu na gaba wa yufsidu da fil ardi kuma suka kai suna shirga banna a bayan kasa allah ce ula'ika waɗannan allazina wanda suke alkhasiru kinnan wanda sune allazina yanquduna ahadallahi sune yaqdauna ma amara Allah bi an yusala sune yufsiduna fil ardi shine ulaika ma na al-musufuna bima zukira wanda aka siffanta kinna abinda aka ambata Allah ya ce in kara tabbatar muku da fasiquna aka ce can to anan gurin humul khasiruna sune tababbun bayi limasirin idan nar saboda ko kuma su wuta al-muwabbadati alaihi wanda har abada suna cikin ta Allah kiyaye mu ji aya ta gaba kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ce daga baya sai Allah subhanahu wataala kuma ya fuskantar da wata tambaya ta kalubale da kuma inkari ga ko kalubalanta waɗanda suke inkari ga al'amarin ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce kaifa yaya yaya aka yi takfuru da billahi jama'a kuke kafurcewa Allah ku ki yarda da al'amari na ubangiji fala ta tadabbaru da bi ayatihi ba kwa tintintini game da al'amarin ubangiji ku tuna wa kad kuntum amwatan kun kasance kuna halin matattu fa ahyaakum sai Allah ya rayar da ku summa yumitukum daga baya Allah yake amsar rayuwarku summa yuhyikum kuma daga baya shi ke rayar da ku summa ilaihi turja'una kuma gare shi ake mayar da ku gaba daya Allahu akbar anan Allah subhanahu ta'ala sai ya ambaci mutuwa sau biyu rayuwa kuma sau biyu shi ko mutuwa sau nawa kenta ta rayuwar kuma sau nawa kenta ta a ɗan ko rayuwa ta zama biyu to mutuwa mai ta zama zuwa ko a nan shi ne allah subhanahu wa ke cewa kai fa takfuru wa billah ya kuzi ka wa kuntum amwatan kuna halin matattu ma'ana kuna halin da ba ku ko kuma ko da akwai ku ɗugun mani ne a lokacin ba mai rai ba ne shi ne nuɗufa ɗugun mani fil asalabi kuna cikin tsatso fa a ku da aka naso kuna ɗugun mani a bisan dalilai ka an bayan ɗugun mani yana kwana arba'in ya zama jini kwana arba'in ya zama tsoka kwana arba'in a wannan harin wannan zara hata da mala'ikan da zai kula da su shi kashi bai san mai za a yi ba lokacin da za a tura shi gurin wannan halittar sai ya tambayi ubangiji kuma a ce mishi ga abin da za ka rubuta na na amsa na abincinsa da arzikinsa gaba ɗaya tun da gida tun razali ka shi ne fa'a ya ko sai Allah ya raka da ku fil arhami cikin mahaifa ana nan ana nan kuma wafi duniya sai a yi ku a duniya ku ci gaba da rayuwa to ana nan ana nan kun an yi mutuwa ɗaya kuma an yi rayuwa ɗaya summa yumitukum daga baya kuma sai Allah ya amshi rayuwar ku ita mutuwar da kuka sani wannan ta zahiri idan ci ha'i ajalikum lokacin karewar ajalin ku to kuma sai rayuwa ta biyu ko oh, summa ku sai Allah ya rada ko bil ba'si ranar tashin kiyama to idan an tashi tsoro ko tsoro ko ranar tashi kiyama to ina za a yi summa ilaihi turja'una ma'ana summa turja'una ilaihi yana kuma sai a bayar da ku zuwa ga ubangiji yana ya muku sakamakon dan aljanna ya je aljanna Allah maji Allah minhu dan wuta ya je wuta Allah ya kiyaye shi yasa Abdullahi da Mas'ud da Abdullahi da Abbas yake ce ai da kun zamanto rasassu fa awjadakum sai Allah ya samar da ku kenan lokacin har ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura to shine summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'una sai mu ga ta huwa alladhi khalaqa lakum ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan ayar kuma Allah sai ya fuskantar da wata tambaya bayan ya fuskantar da wannan tambayar ta abin mamaki ya aka suka ce sai kuma Allah ya kara kafa dalili da haka cewa abin da ya sa aka ce ku bauta wa Allah yadda Allah ya mamakin ya ko kafa cewa Allah ku tuna huwal lazi khalaqa lakum ma fil ard Allah ne shine ya halitta muku ko ya halicci abu dan amfanuwarku menene ya halitta ya halitta muku ma fil ard abin da ke shimfiɗa a bayan kasa. wa ma fi hada abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba ɗaya Allah ya halitta ne dan dan adam me yasa malace ce li tantafi'u bihi dan ku amfana da wannan wa ta'tabiru kuma ku lura da kadaitawar ubangiji sun mastawa ila al-ar ila sama afwan daga nan ubangiji sai ya nufaci halittar sammai fasawahunna aywa sun mastawa ila sama'i daga nan sai Allah ya daidaita zuwa halittar sammai fasawahunna sai Allah ya daidaita waɗannan sammai saba a samawatin sammai guda bakwai haka ne Allah ya ce mene ne wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne akan komai Allah ya faɗi wannan haka zama tabbatar mana ni'imar da Allah ya mana cewa Allah ya halici duk abin da ke shimfiɗa a bayan ƙasa dan mu gaba ɗaya wannan abin dan mu amfana da shi na abinci ko na sha ko na abin hawa ko na aure ko na menene gaba ɗaya duk al'amarin nan Allah subhanahu wataala ya halice shi ne dan mu amfana da shi kuma wannan ke nuna mana idan mun kala ya dulu ala ibahatul asaliya kenan duk abu da kasa ne asalin sa halal ne sai dai wani abu zai zo daga baya kuma ya ce ne kuma anan zamu gani cewa ashe wannan ayar ta nuna mana tsakanin abin da Allah ya halitta mana da abin da aka haramta mana wanda ya yi yawa wanne ya yi yawa na halak shi ya yawa duba da wannan aya to Allah subhanahu ta'ala sai ce sun mastawa ila sama kusan lafazin istawa sai mu kyale wannan har mu tarra sauran imma a bana ko kuma shekara mai zawa saboda karya wannan yi mana. sun mastawa ila sama daga nan sun istawa lafazin istawa idan yanzu sai ya ta'addi da ila to zai dauki ma'anar qasada kaga an ce sun mastawa irin sama amma idan ya zo istawa da ana wannan kuma yana nuna abin da ake gardaman nan a kai shi ne daidaita a kan abin sai dai daidaita da ta dace wa zatinsa to yanzu mu takaita ta yana su mastawa ila sama daga nan sai Allah ya nufaci halittar sammai ruwa wanda sai Allah ya daidaita su sab'a samawatin sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi masani ne akan komai anan haka Allah ya faɗa amma da ya gangara cikin suratul fusila sai ce wala innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn yace eh, zan ba ku labari ya aka yi kuke kafircewa Allah da ya halicci ƙasa cikin kwana biyu amma ku ga kunan wata ja'alun lahu an dada kuke sanya wa Allah kishiya zalika rabbul alamin mai wannan aiki shine ubangijin talakai nan an ga halittar ƙasa cikin kwana nawa fi yawmayn sai ya ce waje alafiya rawasi min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aka wata fi arba'ati ayyamin sawa'an lis akai duk abin da za a yi aka gama a cikin wannan sammai aka sa abincinta dubar watsinta albarkacinta ruwan shanta komai da komai sai Allah ya ce fi arba'ati ayyamin cikin kwana hudu sawa'an lis daidai suke ga masu tambaya duk wani tambaya aka bashi amsa ta daidai da tambayarsa to Allah ya ce ko ne kuma sun mastawa ilin sama'i daga nan sai Allah ya nufaci halittar sammai wahiyar dukkanin da tana matsayin hayaki aka halicce ta faƙala laha walil ardi sai Allah ya ce wa sama da ita ƙasar ya ce iti ya ɗau an aukar hannu ku zo ga abin da na umarce ku kun so ko kun ki ƙalata sama da ƙasa Allah ya ba su damar suka yi magana suka ce ya Allah a ta na ɗa'i'ina mun zo muna masu biyayya Allah ce fa kaza da Allah ya kammala su sab'a a samawatin sammai guda bakwai fi yawmaini a tsawon kwana biyu wa au hafi kulli sama'in amarha kowace samai aka yi wahayin al'amarinta Allah ce wa zayyana sama'a duniya bi masabiha muka kawata wannan sama ta duniya da hutulu wa hifdan da kariya Allah ce zalika taqdirul azizil alim gidan mu Allah ce wannan kadarwa ta zai yi wanda yake masani to kun ji anan Allah sai kara tabbatar harta da sammai da kasakin gaba daya ga halin da aka ci illa iyaka sai mun je zuwa ga ayar wannan ayar idan mun kalla ɗan uwan ku kalla Allah ya ce mun halarci kasa fi yau mai cikin kwana hudu kwana biyu to ta da lisai daga nan wajen fiya rawa sai min koki wa baraka biya wa kamar fiya aka wata fi arba'ati ayyami sawa'al lisa'ilina muka hada wadannan cikin kwana hudu in hada da wancan biyu nawa shidda yawwa su wa ila sawa'i wa hiya dukanu fa qala laha wa dalil ta qawa law kana qala ta atina da'i sai ce fa qarahun sab'a samawati sai Allah ya hada waɗannan sammai guda bakwai fi yau mai cikin kwana biyu ko hada mun da wata kwana nawa kwana nawa shi ko halittar samai daga sai Allah cikin kwana nawa fi shi ta ayyam amma nan da muka lissa kwana nawa muka samu ana kwana takwas ne ko to amma ku lura can la takuna bila zai khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'al lahu anna wajala fiha rawasiya min bukiya wa baraka fiya wa fiya qaddara fiha aqwataha kawo kwana biyu ka hada a cikin kwana biyu aka yi ja'ala fiha rawasiya min bukiya wa baraka wata ha ko sai ka hada can sai ya zama to kwana nawa kenan ya zama sun mastawa ila sama wa hiya dukanan fa qala ita amrita fa qadahunna sab'a samawatin fi ne ga kwana biyu na halittar kasai ga kwana biyu na kaddara abubuwan da suke cikin ta biyu ga kwana biyu na halittar sammai nawa kenan kenan kuma gashi da mutum wancan kare na to Allah ya bana jagora kenan da Allah subhanahu wa ta'ala na nuna mana anan ya halitta cikin kwana bakwai da kasai gaba daya ubangiji subhanahu ta'ala ya fara a wannan ranaku ya iya sa a wannan kwanaku Allah ce wallahu bi kulli shay'in alimun Allah masani ne akan komai malam jaya ta gaba wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa يجوز لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هكذا ما لسيك وبعد وبعد ذكر آيات الله في الكون bayan Allah ya ambaci ayoyinsa cikin kasantattun mimma yujibul imana bi sani da irin abubuwan da za su wajabtar da mutum ya yi imani ga shi wanda ya samar da sambai daga sai? to anan nabbahan nasa ila ma an ama alaihim anan sai Allah yake so ya faɗakar da mu akan ni'imar da ya mana min awwali bidayatihim na farkon halittar asalin dan adam kuma ka san wa mutum ni'imar da aka masa yana wajabta masa godiya alal mun'imi a yana wajabta godiya alal mun'am alaihi alil mun'im yana wajabta godiya ga shi wanda aka yi wa ni'ima ya gode wa wanda ya masa ni'ima saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasu ya Muhammad ya manzan Allah ka ambata wa al'ummarka iz qala rabbuka lil mala'ikati lokacin da ubangiji ka subhanahu wataala ya ce wa mala'iku albushrunku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni na niyyar zan sanya wani khalifa a bayan kasa ya khalufuni fi tanfizi ahkami ha. wanda zai mai yana mai zartar da hukunci a wannan duniya wa huwa adam shine annabi adam Allah ya ce karu a lokacin da mala'iku sai suka yi wannan magana don tambayar wace hikima ta sa za a halicci annabi adam ya zama khalifa a bayan kasa suke tambayar su lokacin da sun san an taba yi a can baya kuma sun san ga irin ɗabi'a ta dan adam sai suka ce ya Allah a taj'alu fiha man yufsidu fiha a abin mamaki yanzu Allah za ka sanya a cikin wannan ƙasa wanda ƙarshe zai yi taɓanna a bayan kasa? wa yasbiqu jima'a ya kai yana zubar da jina ne alhali ku inda an kalla mu yadda muka gani a namu tunanin a ƙaramin mu a duba cikin ma'anada domin mai muke haka hannu mai sanda da sunan alada a cikinmu mm. wa nahanu nusabbihu bihamdik mm. Allah mu tasbihi muke tare da maka godiya kullum ban mu da aiki ban mu da ci ko sha dare ko rana yusabbihuna al-layla wa nahara la yafturuna mu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi suna suka ce wa nahnu musabbihu bihamdi daga nan wani nuqaddisu daga Allah muna tsarkake ka ga duk abin da bai dace a yi ka maka ba kaga anan ba su cewa Allah ba karka sa annabi Adam mu ne ya kamata a sa yaya za ka sa mutumin nan ya zama maka wakilin dukiya mutumin da an taba kama shi da rashin gaskiya ga mutumin da yana zalla ga shi har da cikin Qur'ani ne ya yi ko ya yi komai ya komai yanzu me yake so so yake a bashi shi ma da cikin Qur'ani <laughs> to shine haka suka yi wannan dogon bango su mutum hili ba qal Allah ya ce a'a ku dai ku yi inni ya'lamu ma la ta'lamun ni ni ne masanin abin da ku ba ku da masaniya minal maslahati fi istikhlaf adam hmm. na bi ku sanin abin da zai zama to na maslaha wajen mayar da annabi adam ya zama khalifa domin mai dalle ne na sani a cikin zuriyarsa a samu mai da'a a samu mai sabo to ta wannan hanyar kuma za a samu adalci na iya tabbata a ciki amma faƙalu duk da haka mala'iku a cikin ransa suke cewa hmm, ku duba cikin sharri na ku suka ce lan ya faruka rabbuna a akramu alaihi minna yaya za a yi har abada Allah ba zai halarci wata halitta ba wadda ta himu karamci wala a'lamu ko wanda ta fi mu ilimi me yasa li sabqina lahu dan mun riga shi zuwa duniya kuma wa ru'yatuna ma lam yarahu mun ga abin da bai gani ba amma duka haka ma ya duba cikin shari'a ce fa khalaqa ta'ala adam min adimil ard hmm. Allah sai ya halacci annabi adam daga huskoki na ƙasa bi an qabada minha qabdatan min jami'i alwaniha yasa aka jimko jimka daga dukkan wani launi na ƙasa wa ujinat bil miyahil mukhtalifa aka cakuɗa ta da ruwa kala kala wa sawwahu Allah ya daidaita shi wa nafakha fihi ya busa masa rai fasara haywana hassasan ba'da an kana jammada sai ya zama to abu mai motsi bayan ko da a sandare to a nan haka suka tambaya suka ce ubangiji yaya za ka sa wanda zai taɓa na a bayan ƙasa yana zubar da jini alhali mu muna tasbihi da yi maka yabo muna tsarkake ka Allah ce ni na fi ku sanin abin da ku sani ba wannan magana tabbata ya faru saboda hadisi Abdullahi ibn Abbas wani asarkin sa yake cewa wa kad kana fiha qabla an yukhlaq bi alfi am lalle ya kasance a wannan duniya kafin a halarci annabi Adam da shekara dubu biyu akwai aljinnu banul jan wasu aljanu banul jan su ne suka zama a wannan duniya amma suka yi taɓalla suka yi ta da jini daga baya Allah ya furtime su shine daga baya kuma ya so ya mayar da annabi Adam to su malaku suna da masanar abin da ya faru a karin farko sai suke ganin kar a je abin da ya faru nan ya sake maimaituwa Allah ya ce a ku bari in ya alamu ma la ta'lamun ni na san abin da kuma ku sani ba to mu je gaba wa allama wa adama al-asma tinkawo da wasu sun riga shi zawa duniya kuma sun fi shi ilimi duka in ka tattara gaba ɗaya yana tattaruwa ne a ƙarƙashin ilimi to sai Allah ya ce to bari ta fuskar ilimin zan jarba ku inda sun ce sun yi shi kani to sai a haɗa su kowa da shi kuma sai a kada su kwarai Allah cikin hikima ba ilimi su kai magana ba to bari ta fagen ilimin za a jarba ku gani to shine aran Allah subhanahu wataala ya ce to bari a jarba shi a jarba ku Allah ya ce wa allama adama lasma'a kullaha dai mu kenan Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi Adam sunaye kullaha gaba ɗayanta Abdullahi da Abbas yake cewa dukkan wasu abubuwa sai da Allah ya sanar da shi tsiro ne dutse ne icce ne abinci ne tuwani ne ruwa ne kawai moda ce gatari ne buhantariya ce sungumi ne duk sai da Allah ya sanar da shi kuma in ya sanar da shi sungumi saboda kana mishi tambaya ta takakka idan aka ce menene wannan sai ya ce sungumi amma ka ce shi to me ake da sungumi kaga an ba a san da shi ba zai ci to kamar dai a iya waskare da shi kaga ba shi da to hatta da halittar komai Allah ya sanar da shi kuma hatta da hikimar da ta sa aka halarci abin sai da Allah ya sanar da shi shine Allah ya ce wa allama wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunaye gaba daya bi an alqa ilmaha fi qalbihi Allah ya ba sanin wannan abin a zuciyarsa to nan kuma za a gwada kwambala anan kuma ke nuna mana darajar ilimi ita ce mafi ficiya dukkan wata daraja ita ta kawo dan adam mutum ya samu fifiko akan mala'ika kuma ita ce kwambala ta farko wanda aka yi a bayan duniyan nan aka yi rinjaye rinjayen da ya sa a dalilin wani aka samu sakamakon zuwa aljanna tun ana da ba mutu to shine ana Allah subhanahu ta'ala yake cewa summa aina summa aradahu sai Allah ya bijirar da waɗannan kayayyaki da aka halitta al mala'ikati ga mala'iku fa kana lahu sai Allah ya ce wa mala'iku to hmm, tunda haka ne an bi'uni bi asma'i ha'ula'i hmm. to ku bada labarin sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiqin in har kun kasance kuna da gaskiya wajen cewa ba zan yi halittar da ta fi ku ba ku ne kuka fi cancanta ku zama khalifa ga hili ga doki kaga akwai gatanci a wurin annabi adam kai ne ba za a fita gurin kwambala da kai za a yi tambayoyi mai tambaya akan abin wanda zai yi tambayar mm. bayan kai dan gidan shi ne ko baka ci ba zai iya baka maki baka kafin a sai da ya sanar da kai a jawabin as'ilolin kuma yaje cikin jama'a zai buga tambayar ku ba in an tambaya waɗancan kin su kasa kai ka ci kuma hannu a baka wannan firiki musan wani akwai gatanci domin azanci na ubangiji shine anan Allah subhanahu wataala ya ce to an bi uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan abu in har kuna da gaske da sunan cewa ku kuka fi shi ilimi ku ka fi cancantar ku zama halifa a bayan kasa. karu suka ce subhanaka Allah ba musamman za ta kai haka shi ne ma'ana subhanaka Allah tuba muke ne Allah ka fi haka shi ne ma'ana subhanaka shi ne tanzihan laka an al-i'tirad alayka Allah ka fi karfin mutum ya muka hoto na hoto Allah mun sallama mun sani yau ina ma dan ilimin namu wa ma wajidtu min al-ilmi suka ce la ilima lana asalan na asali ma kongo muke. ba mu da wani ilimi jan dama illa ma Allah ta'ala sai abin da ka sanar da mu Allahu akbar kaji Allahu akbar jan dama ba mu da wani ilimi bale kuma ina muke da shi dan tahi da bai kai mu cikin moda innaka antal alim sai suka yi amfani da rawatu take lalle kai kinnan kai ne al alim cikakken masari alhakimu wanda kake gani wani abu baya fita daga iliminka baka taba dora abu inda bai dace ba sai Allah ce to shikenan yanzu ba na saurin ba shi lambar yabo cewa ya fi ku na dai kawo abubuwa na ce ku faɗa kun ce ku faɗa ba na ji har da neman guri kun yi ne na gode amma ba zan kyale bari a kira shi ma magani ya taka ta sarawa magani ya samu ko ba zai samu ba ne ya so أسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال تعالى الله بارك لوما في أولو الله يا فريد الشيء ba wacce aka duk da cewa shi ma cankin an yi maganar cewa an bi uni bi asma'i da ita aka yi amfani ko bani labari shi ma dole daga nan gurin a ce mishi bani labari abinda da ba a riga sanar da shi Shi ne anan qala ta'ala Allah ba da ku ce ya adam ya kai annabi adam alaihi salatu wassalam to an bi uhum kaga bai ce ba an bi uni ko an bi ini kai bani labari tuni tsakanin Allah da annabi adam haka ne <laughs> ko ba ya ce an bi uhum ka ji to su ba su labari don mai a ƙara nuna musu su. an bi uhum ba su labari bi asma'ihim da su ɗamin waɗannan abubuwan gaba ɗaya fasamma kulla shay'in annabi adam ya ambaci komai da hikimar ta sa aka yi shi sai da ya ambaci komai hatta da moda babba da karama hatta da iska wadda za ta fitar da cikin dan sai da ya fada kamar yadda sauran tafsirai suka kawo hmm. Allah ya ce fa ma an ba'ahum bi asma'ihim lokacin da annabi adam ya ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa kaga a can aka ce wa Allah bal adam al asma'a kullaha tunda ba ukala a ce ba amma an fara ma an ba hun bi asma'in bal la an yakulu bi asma'iha wannan kuma haka ya sabata fara ma an ba lokacin da ya ba su labari bi asma'in da sunayen waɗannan abubuwan karka ɗauki sunayen mala'iku. a bi asma'in da sunayen waɗannan abubuwa kala ta'ala lahum sai Allah ya ce wa mala'iku alam aqul dama ba na ga muku ba can karin farko ya ce ni a ran ma na tare mu alam akun lakum bance da kuma dama na gaya muku ai ku da kanku kun san inni a'lamu ghaiba samawati wal ard hmm. in ma akwai wani wanda ya san wani abu a fake cikin samai da sai? to hmm. inni a'lamu kaji don haka kina Allah ce inni a'lamu ni na san ghaiba samawati wal ard duk abin da ke fake cikin samai da kasai qul la ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna a salama da haka yana gaya muku ni ne masana abin da duke yake fata cikin samai da sai kuma wa a'lamu ma tubuduna ina sanar da abin da kuke bayyanawa cewa dan me zan sa mutumin da zai banna a bayan kasa wa ma kuntum taktumuna kuma na san abin da kuke koyewa cewa ba yadda zai Allah ya halatta tafhim ilimi na ku sanin haka daga nan tunda annabi adam ya ci jarabawa sai mu ji wani sakamako ne za a bashi menene furin na cin jarabawar da yi hayya wa idh lil malaa الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس واستكبر وكان من الكافرين ما لا ذكر فيه daga nan sun ma zakara fi ma ya ci kissata sujudil mala'ikati li adam daga nan malam ce daga nan kuma malam zai ambata mana ubangiji subhanahu wataala zai ambata mana cikin abin da zai zo kissar da ya kai mala'iku suka yi sujada ga annabi adam me yasa suka yi masa sujada malai ce Kariman lahu dan karrama annabi adam kuma cikin ayar za a nuna mana iba'i iblis an ya sujuda lahu kiyawar da iblis ya yi game da yin sujada ga annabi adam wa ma tarattaba min zalika da abin da ya faru me yasa Allah ya kawo wannan kisa malaci in zari abna'i adama aduwihim alladuj saboda Allah ya gargadi dan adam ya san shirin da zai tunkari makiyinsa babban makiyi wa tahdhirihim da tsawatar da dan adam an yi taba'u ka kada su ba hanyar shaidan allazi wanda abin da yake nihin shi shaidan ga adam ya batar da dan adam kamar yadda ya rubaci batar da ɗan adam na asali to shi ne Allah subhanahu wataala ya ce wasu kurkila annabi adam tunda ya ci wannan jarabawa saboda wannan jarabawar da ya samu tukuici na farko Allah ya ce wa mala'iku to ku fadi ku masa sujada dole a rausa ya a gaida shi ya zama mai gida shi ne Allah subhanahu wataala ya ce wasu kurkila is qulna lil mala'ika lokacin da muka ce wa mala'iku lokacin iblis yana cikin su yana gefe guda aka ce usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam malam nan yake cewa sujudu tahiyya sujada ce ta gaisuwa bil inhina ita hanyar sunkuyawa bi amrillahi ta hanyar umarni na Allah fa hiya ibadatun lahum wannan kuma laiku da sun yi haka malan ce wannan ibada ce wa sujudu ikhwati yusuf lahu yace hatta da sujada ta yan uwa annabi yusuf da suka yi inna ma hiya ada don su a wurin su al'ada su ce wala ismu alaihim babu zunubi a tattare da su a gane amma mara ci izin lam yakun hunaka nahyu aka saboda a can babu hani su a wurin su wala ma ja al-islamu yace a lokacin da musulunci ya zo abu da zalika sai ya rushe maganar a duka a yi wa mutum sujada da ya rushe mai ya kawo kambacin a duka a yi sujada duk salami ta hanyar yin sallama Mara ce fara ya juzo li ahadin an yan hani ya ahadin fi tahiyyati yace bai halitta wani ya sunkuya ya duka kwatanta yin sujada dan gaisuwa ga wani saboda haka manzo Allah ya faɗakar ya nuna yin haka tun ba daidai bane in ji malam mai raddul azhan sai mu zo Allah subhanahu wataala yake cewa kenan wa iza qulna lil malaikati lokacin da muka ce wa malaiku usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam Allah ya ce fasajadu gaba ɗaya suka faɗi suka yi sujada illa iblisa sai dai fandararre shi kama a baƙiyawa ya ƙimirmir aka ba shi magana ma wasu takabar sai ya kare girman kai wa kana sai ko ya kasance min alkafir daga cikin kafirai cikin ilimin ubangiji to haka ya kasance lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarni mala'iku su yi sujada ga annabi Adam anan malamai sun taba kan cewa wai wannan sujada da aka umarce su su yi bayan an halicce shi ne ko kafin halicce shi ne shi ne abin tambaya umarni a yi sujada bayan an halitta shi ne idan mun kun kalli korowar ayat da dai ko tunda an yi kwamala sun kasa shi ya faɗa aka ce to tunda ya faɗa ko shi sujada ko haka muka yi tibari kuma haka tunanin ɗan adam zai iya bashi amma kuma mun koma duniyar qur'ani ko tsaya kuma وإذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من همإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين <laughs> يا أنت جنة جيدي تاشنها للتشبه نبوسا بس هنا أبنا ليلى تفقعوا له ساجدين أشياء أمر تشيسي سجدنا كافون أهل تشيسي تشأكي بس لبايني تودا أكا أهل تشسي كو أكا تشيسي أمرنا أمرنا kafin a halitta shi ba ana halitta kuma su kai su jana kaji sai iblis yake cewa ana iblis a ba shi kam yaki yaki yi girman kai girman kai har kai yana nuna kiyasi cewa ubangiji bai sa ba zama su jira ba abin da sa don khalaqta ni min nar ni da wuta ka halice ni wa khalaqtahu min tin shi kuma da laka aka halice shi kaga adam na fi shi daraja bai ci kuma umma su jira kaji ba kawai kiyasi ko a magana sama ai ya faɗi inda ya isa shi isasshe ne ya kamata ya ce khalaqatu nafsi ko ba haka ba ni na halicci kai amma ai kash ya nuna ya sai da a ce nuna shi yayi ne bukatacce ne ya ce Allah khalaqata ne yo a ce shi ne ka ba kai to Allah kiyaye mu ja ta wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha rawda wa kula منهما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله أكبر الله يتي وقلنا يا آدم kun ji tukucin da ya samu muka ce ya annabi adam usukun aljanna maza shiga aljanna kai tsaye an ta kai wa zaujak tare da matarka ya da muskunanta wa zaujuka aljanna ya adam uskun aljanna annabi adam shiga aljanna anta wannan takidi ne tunda lalle masu ne an gane wa zauji kai da matarka ku shiga wannan aljanna za mu yi tarjuma to wa kula minha ku ci abinda kuke so ku ci na ni'imar aljanna ragadan yalwataccen abu da ba za a hana ku ba la atun wala mamnu'a haisu shi'tu ma duk ta inda kuka so sai dai wala taqraba hadhihi shajara ka shaidunku kada ku kusanci wannan itaciya idan kun kusance ta fatakuna za ku zama tomi da zalimina daga cikin masu zalimtar kawunan ko masu dora abu inda bai dace a dora shi ba amma duk da haka ka karanta wani ayo eh? to daga tara gani Allah subhanahu wataala haka ya ce wa annabi Adam annabi Adam shiga aljanna hadisi Abu da Allah ya kara masa yarda yake cewa lokacin da aka ce annabi Adam ya shiga aljanna kun san tsawon sa kamu nawa ne tsawonsa wajen kamu 60 da allah ya halice shi ya ce je ka tarra ga wata tawaga ta mala'iku nan tare da su ka gaishe shi za ka saurari abin da za su amsa maka abin da za su amsa maka shine gaisuwarka da gaisuwar zuriyarka har shi kiyama ya sallama suka mayar masa mazala yake cewa haka da tsawon dan adam yake kawo sittin bai wuce ba yana ragewa yana ragewa har ranar tashin kiyama ya ce kuma in an ta shiga aljanna kowane dan adam mumini zai shiga aljanna da tsawon irin na annabi adam kamun nawa kenan kamun sittin allah ya samu aljanna a nan allah subhanahu ta'ala haka ya faɗa cewa wuce wa annabi adam shi da matarsa shiga aljanna allah ya ce wa kula ku ci minha nemar aljanna ragadan yarwacacce haisu su shito ba duk ta inda kuka so sai dai ka shaidu wala ta karba hazi shajara kada ku sunci wannan itaciya bata kuna sai ku zamanto min zalimi daga cikin masu aikin da bai dace ba yi ayar wannan guda yin su sai mu dan kawo na abubuwa fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى الله أكبر فتلقى قوم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يا زعل أبو آدم عليه الصلاة والسلام يشكى البين الشيء من أجل ساعة. to amma kuma mutumin nashi ba zai kyale shi ba shaidan ya yi dabara da ya shiga allah ya ce fa'azallahuma shaitanu shaidan sai ya karkatar da su ya kawar da su daga wannan tunani yana karkatar da su an ha gaban wannan doka game da wannan doka kar ku yi sai da suka kai gayi fa akhraja kuma yayi kokarin fitar da su min maka na fi game da abin da suke ciki na ni'imomi wa qul da habidu sai muka ce ku sabko ba'arukum li ba'arin adu bangaren ku zai zama to mai nuna kiyayya ne ga wani bangare kusan ko kasa wa kun fil ardi mustaqarrun kuna da wurin zama matabbaci a bayan kasa wa mata'un da abincin daɗi wata 'yan rayuwa ilahi ya zuwa wani lokaci haka da ya faru Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin a wata ruwaya fatalaka adama min rabbihi kalimatun ba ka yake annabi adam alaihi salatu wa salam sai ya samu wasu kalmomi ya yi riko da wasu kalmomi da ya samu waɗannan kalmomin rabbihi daga ubangijinsa fata ba alai sai Allah ya amshi tubansa inda huwa tawwabur rahim Allah mai yawan amsa tuba da ya kuma mai jin kai ne hmm. to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi adam zauna a cikin aljanna kar ka kusanci wannan itaciya in ka kusance ta za ku zama to daga cikin azalimai abinda ake cewa zalunci ka ɗauki haƙƙin wuni ka ba wuni ai shine zalunci idan ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wuni wanda ba Allah ba kai adalci ba to shine aka ce da su fata kuna mini zalimi Allah ce fa azallahuma shaytan amma shaytan sai ya tuntubar da su shi ya karkatar da su ya rudar da su an game da bin wannan doka can Allah yake cewa fadallahuma bi ghurur kai haima ma wa qasama kuma inni kuma la minan nasiyin kaga da ya so ya yaudare su ka san shi bawa Allah mutum na Allah da ka kai masa rantsuwa da Allah sai ya sallama annabi adam bawa Allah shi dan yazo cikin iya magana wa qasama kuma yayi masa rantsuwa da billahi allazi la ilaha illa huwa yace abinda nake so da ku in nuna muku wata itaciyar da unkunci ala shajaratul khuldi wa mulkin lahi illa ita ce ya ce kun ci za ku da hukumar mallaka ce za ku mallaki sarauta da ba ta tsuwa kujerar da ba ta da iya manta har iya mutuwa ashe ba yau ba adam adam girgize ne to eh haka ne wannan ni'imar haka za a zarce ya ce ta iya abin da kamar ayar kuma duk da haka <laughs> wa ba kuma sai da ya hada musu da rantsuwa da billahi la ilaha illa huwa kuma yayi amfani da wasu adawata tauki da ya zo jumla sai ya bude da inda yace inni kuma da ya zo lakuma sai ya amfani da jumla ismiya kuma la karfi minan nasi hina gajari da majalu kuma Allah sai ya amfani da siga ta ismul fa'i saboda karfafa maganar su yarda da wannan zancen <laughs> annabi adam ya sallama sai ko ta kai su ga yin amfani da wannan itaciya to yanzu a nan gurin annabi adam shi kaɗai ya ci wannan itaciya ko kuma a'a matar ce ita kaɗai ta ci shi bai ci ba ko kuma su duka suka ci a ina muka samu su duka suka ci kala, ko ba falon ma za ka shajara da go to a nan shaidan da ya musa haka su duka suka ci kaga annan kisar da ake cewa ai annabi adam shi kadai ne ya ci da ya haɗi ya kai sai su duka ne suka cika ya fita eh sun ce lalle yadda sun ci su duka amma wannan kisar da ake cewa shi annabi adam da ya zo bakin nashi makogoro sai malaku suka shaƙe shi shi yasa ake samu wannan makolata anan da namiji ko ba ka ba amma su mata da suka ci shine ya kawo suke jinin al'ada to a bishirin ka ba akwai mata da bata jinin al'ada ita ba da yara ba adam bace ko daga sama aka da ta. da Allah kiyaye ya da ya ci Allah dai ya ce sun ci to ya yi muwa na warko annabi adam alaihi salatu wa salam wato ya yi kalla bangarori guda biyu akwai bangaren maslaha akwai bangaren mafsada sai annabi adam ya gabatar da ɗaya daga ciki karkai ko kaga wannan mafsada ce in yayi in koye akwai dawama cikin aljanna akwai maslaha ko babu akwai mulkin da baya zuwa ba maslaha to dole da ya akwai mafsada akwai maslaha sai ya gabatar da maslaha a ciki bangare na farko kenan na biyu malamai suka ce a'a ai annabi adam a bashi uzuri yayin wa ko kai kin nan yanzu sai aka kawo kwanuka na abinci da abinci kala-kala wannan makaroni a ciki wannan kuskusa wannan yasa wannan print a ciki wannan ya hanji wannan kaji wannan marku amma sai aka dafa kamzo daga shi sai daudawa ko irin tuwon nan gafara ba ku cikin da mai tsawon miya <laughs> sai aka zuba a kwano sai aka rihi wannan kwano ba buɗe ba amma dukkan wani abincin abu da suke aka ce ba Allah ka ga wannan makaronin ka iya ci wannan naman ka ci wannan markun ka ci wannan hanjin ka ci amma wancan kwanon nan ba ka saki ka buɗe shi da Allah ina su zai rubuta ku ba wa annabi adam hanzari duka wannan ne ma Allah ce kula min harakata da ku ci duk abin da kuke so a yawace kaga an da yawa ne amma aka ce kaga wannan kwanan na rube kan zo ne ba a ciki wala ta karba hazihi shajara dole hankalin hankalin zai dauko akan wannan wurin wannan kun ga anan sai a bashi hamzali duk da Allah da kansa kuma yace fata ba alai to ya yan ba nan ba anan da wajen fatalaka adamu bin rabbihi kalimatin annabi adam sai ya haɗu da wasu kalmomi kalmomin ba shine qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin to anan mutum nawa suka yi ne mutum biyu fa akhrajahuma mimma kana fi wa qasamahuma inni lakuma lamina nasiyin ko alaman ahkuma an kuma shajarati wa aqul lakuma inna shaytana lakuma araka tanfa azallahuma ko ba haka ba amma a nan sai aka ce fatalaka adamu min rabbihi kalimati mutum ɗaya ne su biyu suka yi amma yau aka yi ba kama mai laifin guda eh kala da cewa da jaru kawo eh saboda shine uban tafiya to ya kamata na tashi shine mas'uli shine abin tambaya shi ke dauke da wannan mas'uliyar malamai kuma suka ce a ƙur'anance koma farkon kissar da za a yi maganar shiga aljanna wa aka fara ta suna eh? wa ƙulna ya adam usukun anta daga daga ba sai aka yi rike to haka ma a nan tun da wajen tuba da ce fatalaka adam rabi rabbihi kalimatin fata ba alai inna wata tawwabur rahim Allah ya amshi tuban mu duba da da aka nuna lokaci na ganin lokaci ya insha Allah wanda aka yi daidai Allah da muladan abinda aka yi na kuskure kuma Allah ya gafarta mana abinda aka kuji na umarni Allah ba mu damar aikatawa na hane Allah ya ba mu damar kama marasa lafiya gida da asibiti Allah ba su lafiya mu da muke lafiya lafiyar Allah ya wadatar da mu lafiya lafiyar ya samu mu da ne wata lafiya da bauta masa waɗanda suka rasu Allah ya cikin su Allah ya gafarta musu zunuban su Allah ya sa aljanna ta zama komar su da muka sauran Allah ba mu cika da imani ya gafarta masu zunuban mu ya sa aljanna ta zama komar mu tashi tashi kula da muke ji kusan da Allah ya yi mana Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ya taimake mu da ruwa mai albarka Allah ya taimake mu da ruwa mai albarka azumin da muke ciki ubangiji subhanahu wataala ya amsa mana ibadar mu ya gafarta mana zunubanmu ya sa muna daga cikin yantattu bayan da Allah yake intarwa cikin wannan wata waɗanda suke taimakawa addinin musulunci da dukiyarsa duk wasu dama da suke da ita Allah subhanahu wataala ya kara musu kokari ya kara musu himma Allah ya kara sa albarka cikin lamarin su gaba daya bukatun su na alkhairi mu da su Allah ya biya mana abin da suke fata na alkhairi mu da su Allah ya hada mu gaba daya abin da suke guru na sharri mu da su Allah ya kare mu gaba daya waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su dama su taimaka musu gano haka ban bi musu addu'a Allah ya gano su su taimakawa addinin musulunci